ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون mun yi wa mutum wasiya da ya kyautata wa iyaye kuma ya kyautata musu kuma ya kai mutum idan iyayenka suka yi ƙoƙari su jaka don ka yi min shirka da rashin sani kamar yadda ya faru da sa'adu ɗan abi waqas da mahaifiyarsa to kada ka yi musu ɗa'a a cikin wannan saboda ba a yin ɗa'a ga abin halatta cikin saɓon mahalicci gare ni ne kadai za ku dawo a ranar alkiyama sai in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa kuma in saka muku akai